Matthew Sura goma sha tara Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa, ya bar yankin Galili, ya shiga yankin Yahudiya, wanda yake a ketaren kogin Yodan. Mutane da yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da masu ciwo a can. A nan, waɗansu Farisiyawa suka zo wurinsa domin su gwada shi, sai suka tambaye shi, suka ce, bisa ga koyarwar Musa, daidai ne mutum ya saki matarsa a kan kowane irin dalili? Ya amsa musu ya ce, Ashe, ba ku karanta ba cewa, shi ma'alicin da ya yi su tun farko ya yi su ne namiji da ta mace, ya kuma ce, domin haka fa, mutum zai bar babansa da mamarsa ya manne wa matarsa, su biyun kuma su zama ɗaya, har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba. sai dai su zama kamar mutum ɗaya saboda haka abin da Allah ya haɗa kaɗa wani ya raba sai suka ce masa to don me annabi Musa ya yi doka a ba da takardar kashe aure a kuma saki matar sai Yesu ya ce musu saboda kuna da taurin zuciya shi ya sa Musa ya yarda muku ku saki matanku amma daga farko ba haka ba ne ina kuma gaya muku duk wanda ya saki matarsa idan dai ba saboda an same ta da yin zina ba, ya kuma auri wata ya yi zina. Sai almajiran suka ce masa, Idan haka yake tsakanin mutum da matarsa, ashe ma rashin aure ya fi. Amma ya ce musu, Ba kowa ne zai iya ɗaukar maganar nan ba, sai dai wanda Allah ya yarda musu. Akwai waɗanda aka haifa da ba za su iya yin aure ba, akwai waɗanda mutane ne suka mayar da su haka. Akwai kuma waɗanda suka yadda ba za su yi aure ba domin kaunar mulkin sama, duk mai iya ɗaukar maganan nan ya ɗauka. Sa'an nan aka kawo wa Yesu yara ƙanana domin ya sa musu albarka, ya kuma yi musu addu'a, amma almajiransa suka tsawata wa waɗanda suka kawo yaran, amma Yesu ya ce musu, Ku bar yara ƙanana su zo wurina, kada ku hana su. gama mulkin sama na irinsu ne. Sai ya sa musu hannun albarka, sa'an nan ya tafi. Ana nan, sai wani ya zo wurin Yesu ya ce, Malam, wani abu mai kyau ne zan yi domin in samu rai na ar abada? Yesu ya ce masa, Don ne kake tambaye ni akan abin da yake da kyau? Ai, Allah kaɗai ne mai kyau, idan kuwa kana so ka sami rai na ar abada, sai ka kiyaye dokokin nan. Sai ya ce wa Yesu, waɗanne dokoki? Sai Yesu ya ce, Kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar ƙarya, ka ba girma ga babanka da mamarka, ka kuma kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Sai sauran ya ce masa, Ai, na kiyaye waɗannan duka, me ya rage mini? Yesu ya ce masa, Idan kana so ka zama cikakke, ka je ka sayar da duk abin da kake da shi. ka ba talakawa kuɗin, za ka sami lada a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da saurayin ya ji haka, sai ya tafi yana bakin ciki, gama yana da arziki sosai. Sai Yesu ya ce wa almajiransa, Akika ina gaya muku, zai zama da wuya mai arziki ya shiga mulkin sama, ina sake gaya muku. zai fi wa kuma sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Da almajiran suka ji haka sai suka yi mamaki sosai suka ce, Idan haka ne, to, wa zai sami ceto? Amma Yesu ya dube su ya ce, Ga mutane kam, ba mai yiwuwa ba, amma ga Allah kowane abu mai yiwuwa ne. Sai Bitrus ya ce, gashi mun bar kome domin mu bi ka, to, me za mu samu? Yesu ya ce musu, hakika ina gaya muku, a zamani mai zuwa, lokacin da ɗan mutum zai zauna a kujerar mulkinsa mai ɗaukaka, ku da kuka bi ni, ku ne kuma za ku zauna a kujerun mulkin goma sha biyu, ku yi mulkin zuriya goma sha biyu nan na Isra'ila, kuma duk wanda ya bar gidaje. ko ’yan uwa maza, ko uwa mata, ko baba, ko mama, ko yara, ko gonaki domin ya girmama sunana, zai sami fiye da haka sau ɗari, ya kuma gaji rai na ar abada. Amma mutane da yawa waɗanda suke na farko za su zama na ƙarshe, na ƙarshe kuma za su zama na farko. matthew Sura ashirin Mulkin sama kamar wani mai gida ne. wanda ya fita da sassafe domin ya yi hayar waɗanda za su yi masa aiki a gonarsa ta itatuwan inabi, da suka shirya a kan kuɗin da ake biyan lebura a yini, sai ya aika su gonarsa, wajen karfe tara kuma da ya fita, sai ya ga waɗansu suna zaman banza kawai a bakin kasuwa, sai ya ce musu, Kuma ku je gonata, zan biya ku abin da ya kamata, sai suka tafi. da ya sake fita da rana da kuma wajen karfe uku ya ɗauki masu aiki. Har yanzu, wajen karfe biyar ya sake fita, ya ga waɗansu suna siye, ba sa yin komi, sai ya ce musu, don me kuke zaman banza duk ini? Suka ce masa, gama ba wanda ya ba mu aikin yi, sai ya ce musu, kuma ku je gonata. Da yamma ta yi, sai mai gonar ya ce wa mai taimakonsa, Lura da aikin gonar, ka kira ma'aikatan, ka biya su, ka fara daga na ƙarshe zuwa na farko. Waɗanda suka je wajen ƙarfe biyar suka zo, kowanninsu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. To, waɗanda suka fara zuwa sun yi tsammani za a biya su fiye da sauran, amma su ma kowanninsu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. Da suka karɓa, suka yi wa mai gidan gunaguni suna cewa, Waɗanda suka zo daga ƙarshe, aikin awa ɗaya kawai suka yi, ka mai da su daidai da mu, mu da muka yi ni, muna aiki ga shan rana. Sai ya amsa wa ɗaya daga cikinsu ya ce, Abokina, ai, ban cuce ka ba, ba mu shirya a kan cewa zan biya ka abin da akan biya a yini ba, ka karɓi abin da yake naka, ka tafi. Ni na ga damar in biya waɗanda suka zo daga baya daidai da abin da na biya ka, ba ni da iko in yi abin da na ga dama da abin da yake nawa, ko kana jin kishi ne saboda ina da al'ere a yalwace? Haka na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma za su zama na ƙarshe. Da Yesu da almajiransa suna haurawa zuwa Urshalima, sai Yesu ya ja su gefe. hanya ya ce musu, Gashi za mu je Urshalima, za a ba da ɗan mutum a hannun manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, za su kuma yanke masa hukuncin kisa. Sa'an nan su ba da shi ga waɗanda ba yaudawa ba, su yi masa ba'a, su yi masa bulala. su kuma giciye shi. a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sa'an nan sai mamar ’ya'yan Zabadi ta zo wurin Yesu da ’ya'yanta, ta durkusa a gabansa, ta roke shi wani abu, sai ya ce mata, Mai kike so? Ta ce masa, Ka sa waɗannan ’ya'yana biyu su zauna, ɗaya a damanka, ɗaya a hagunka a cikin mulkinka. Amma Yesu ya ce wa ’ya'yan, Ba ku san abin da kuke roko ba. za ku iya sha a kwaf na wahalar da zan sha? Suka ce masa, Za mu iya. Ya ce musu, Lalle za ku sha a kwaf nawa, amma zama a damana ko haguna ba ni nake da ikon bayarwa ba, Ubana na sama ya shirya matsayin nan don waɗanda ya zaɓa. da sauran almajirai goma suka ji haka sai suka ji haushin ’yan uwan nan guda biyu, amma Yesu ya kira su duka ya ce, Kun san yadda sarakunan nan waɗanda ba Yahudawa ba suka nuna iko a kan mutanensu, manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko, ba zai zama haka a cikinku ba, a maimakon haka duk wanda yake so ya zama babba a cikinku. dole ne ya zama mai yi wa sauran idima kuma wanda yake so ya zama shugaba a cikinku, dole ne ya zama bawanku, haka kuma ɗan mutum bai zo domin a bauta masa ba, sai dai domin ya yi bauta ya kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa. Da Yesu da almajiransa za su bar Yeriko, mutane da yawa suka bi shi, sai ya ga waɗansu makafi biyu suna zaune a gefen hanya, da suka ji Yesu yana wucewa, sai suka ɗaga murya suka ce, Mai girma, dan dauda, ka ji mu. Mutane suka yi musu faɗa su yi shiru, sai suka kara ɗaga murya suka ce, mai girma dan dauda ka yi mana jinkai sai yesu ya tsaya ya ce musu mai kuke so in yi muku suka ce masa mai girma bari mu sami ganin gari saboda tausayi sai yesu ya taba idanunsu Nan da nan kuwa suka fara gani suka bi shi. <laughs> Matthew Sura ashirin da ɗaya Sa'an da Yesu da almajiransa suka kai kauyen Betafaji kusa da Urshalima wajen tudun itatuwan zaitun, sai ya aiki almajirai biyu ya ce musu, Ku shiga kauyen nan na gabanku, da shigarku za ku ga wata jaka a ɗaure tare da ɗanta, ku kwance su ku kawo mini. Idan wani ya yi muku magana ku ce, Ubangiji ne yake bukatarsu, zai kuwa mai da su anjima. Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi ya faɗa cewa, Ku cewa zuciyata Urushalima, ga sarkinku nan zuwa gare ku, mai saukin kai ne shi, yana tafiya a kan jaki, a kan ɗan jaki ne yake tafiya. Sai almajiran suka je, suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kawo jakar da ɗanta, suka shimfiɗe rigunansu, shi kuwa ya hau ya zauna. their cloaks on them, and Jesus sat on them. mutane da yawa suka shimfiɗa rigunansu a kan hanya, waɗansu kuma suka karya ganye daga itatuwa suka shimfida a kan hanya. Mutanen da suke gabansa da waɗanda suke binsa a baya suka ɗaga murya suna cewa, Osana ga ɗan dauda, albarka ta tabbata ga mai zuwa cikin sunan Ubangiji, Osana ga mafi ɗaukaka. Da Yesu ya shiga Urshalima, duk birnin ya ruɗe, ana ta tambaya ana cewa, Wane ne wannan? Sai mutanen da suke bin Yesu suka ce, Ai, wannan shine annabi Yesu daga Nazaret na Galili. sai Yesu ya shiga haikali ya kori dukan masu tsaya da sayarwa a ciki. Ya tuttura teburan masu canji kuɗi da kujerun masu sayar da tattabaru. ya ce musu a rubuce yake za a ce da gida na gidan addu'a amma kuma mayar da shi wurin ɓoyen yan fashi sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa warkar da su, amma da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka ga ayyukan ban mamaki da ya yi, har yara suna ihu cikin haikalin suna cewa, Osana ga dan dauda. Sai suka ji fushi, suka ce masa, Kana jin abin da waɗannan suke cewa kuwa? Yesu ya amsa ya ce, e ashe. Jesus. Ba ku taɓa karanta cikin rubutacciyar magana Allah ba cewa, Daga bakin yara da jarirai ka so yabonka ya fita? Daga nan, sai ya bar su ya fita daga birnin ya tafi Betani ya kwana a can. da gare ya waye yana dawowa sai yunwa ta kama shi da ya ga wani itacen ɓaure a gefen hanya sai ya je wurin itacen amma bai sami komai ba sai ganye ya ce wa itacen kada ka kara in yaya har abada nan take kuwa itacen ya bushe da almajiransa suka ga haka suka yi mamaki sosai suka ce, Yaya, itacen ya bushe haka nan take? Yesu ya amsa musu ya ce, hakika ina gaya muku, idan kuna da ban gaskiya, kuma ba ku yi shaka ba ko kaɗan, za ku iya yin fiye da abin da na yi wa wannan ɓaurin, har ma idan kuka ce wa babban tudun nan, tashi ka fada cikin teku zai faru. Idan kun ba da gaskiya, duk iyakar abin da kuka roki Allah cikin addu'a za ku samu. Sa'an da Yesu ya shiga haikali, yana cikin koyarwa kenan, sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, Da wani izini kake yin abubuwan nan, kuma wa ya baka wannan izini? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, idan kun ba ni amsa, ni ma zan faɗa muku ko da wani iko nake yin abubuwan nan. daga ina ne Yohana ya sami izini baptisma da ya yi, Allah ne ya bashi ko mutum. Sai suka fara gardama a tsakaninsu suna cewa, Idan muka ce daga wurin Allah ne, zai ce mana, To, don me ba ku gaskanta shi ba? Amma idan muka ce, daga wurin mutum ne, muna jin tsoron abin da mutane za su yi mana, gama kowa ya doki Yohana annabi ne. Sai suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba. Sai ya ce musu, Ni ma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. To, me kuka gani? Akwai wani mutum yana da yaya biyu maza, ya je wurin na farkon ya ce, Ɗana, yau ka je ka yi aiki a gonar inabi. Sai ɗan ya ce, Ba zan je ba, amma daga baya ya sake tunani ya je. Sai baban ya je wurin na biyun, ya faɗa masa abin da ya faɗa wa na farkon. Sai ɗan ya amsa ya ce, To, zan je, baba. amma bai je ba, cikinsu biyun nan, wane ne ya yi abin da babansa yake so? Sai suka ce, Na farkon, Yesu kuwa ya ce musu, Akika ina gaya muku, masu karɓan haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin sama, gama ana ya zo, ya nuna muku hanyar adalci, ba ku ba da gaskiya ba, amma masu karɓan haraji da karuwai sun ba da gaskiya gare shi, duk da ganin haka ma, daga baya ba ku tuba kun gaskanta shi ba. To, ga wani misali kuma, akwai wani mutumin da ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haka wurin masewar ’ya'yan inabi a ciki, ya kuma gina rumfar mai gadi, ya ba waɗansu manoma hayar gonar, sa'an ya tafi wata ƙasa. Da lokacin girbi ya yi, sai ya aiki bayansa, su je wurin waɗanda suka karɓi hayar gonar, su karɓo masa nasa rabon amfanin gonar. Amma masu hayar suka kama bayin, suka yi wa ɗaya duka, suka kashe ɗaya, suka kuma jajjefi ɗaya, sai ya sake aika waɗansu bayi fiye da na farko. Masu harar gonar suka yi musu yadda suka yi wa na farkon. Daga karshe sai mai gonar ya aiki ɗansa zuwa wurinsu yana cewa, Ba shakka za su ba ɗana girma, amma da masu hayar suka ga ɗan, sai suka ce wa junansu, Yawwa, ai, wannan shine zai gaji gonar. mu kashe shi gadonsa ya zama namu. Sai suka kama shi, suka jefa shi bayan katangar gonar, suka kashe shi. To, idan mai gonar nan ya zo, me zai wa masu hayar nan? Sai suka ce masa, Ai, lallai zai kakkashe mugayen nan, ya ba waɗansu hayar gonar, waɗanda za su dinga bashi nasa rabon amfani gonar. Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku taɓa karantawa a rubutacciyar maganar Allah ba, cewa, dusen da masu gini suka ki. shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini, wannan aikin Ubangiji ne, abin mamaki ne kuwa a idanunmu. Saboda haka ina gaya muku, za a karɓi mulkin Allah daga wurinku, a ba wata al'ummar da za ta haifar da alaye masu kyau na mulkin, wanda ya faɗi a kan wannan dutsen zai halaka, kuma wanda dutsen nan ya faɗi masa zai nika shi kamar gari. Da manyan firistoci da farisiyawa suka ji misalin nan da ya bayar, sai suka gane cewa yana magana a kansu ne. Sun so su kama shi, amma suna tsoron jama'a, gama jama'a sun ɗauka shi annabi ne.